الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kware kware wani halittar da adam embryology embryology ana an ga gari ƙarshen da wa'annan da ya الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau za mu magana a kan so ina son kafin in ci gaba in gaya muku da cewa hawan jini yana tare da matsaloli na rashin lafiya tari-tari manya-manya akwai guda biyar so cikin maganganun da za mu yi za mu yi magana a kan ɗaya bayan ɗaya insha Allah in kuma lokaci ya yi ya yi a me ake nuni da wannan matsala ta hawan jini shi ne mutum in an auna shi da wani abu da muke kira stigmanometer wata na'ura ce da ke auna bugun jini ta cikin hanyoyin jini na mutum sannan hawan jini ai mai suna da cewa shi silent killer silent killer ana nan abu ne wanda zai zo ya kashe mutum ba tare da shi ya san cewa bai da lafiya ba ko sai ya ji yaro in an zo an duba sai a ga ya samu wannan rashin lahiya ta hawan to shi hawan jinin nan da kuke nake son ga muku mutum yana aizuwa yana rayuwa ce lahiya lau ba wani abu amma kina da sannan yana da kyau kowa ya kokari ya auna a auna shi domin mutanenmu suna da wani matsala kowa aka yi maganar zo a auna ka zai ce ni ba za a auna da don ka a jamin matsala alhali yana da kyau ka zo a auna ka domin a san ko kana da hawan jini nan tun da Allah ga yarda lahiya kuma sai magani ta to tun da akwai magani na rashin lahiyoyi me yasa mutum zai ji tsoro a auna ki to shi yasa da zan zuwa yau sai ni zo da gudiri na na wannan abu ta auna gini sigmalomita domin ne domin gila nan muna ya samu wanda zai amfani da ita akwai takarda yana rinka aunawa yana rinka aunawa har mu ga wanda ke da hawan jini nan kuma a baki shawara ko kuma a ba shi magani ko a rubuta shi magani ina fatan za mutane za su yarda ai kokari a auna yana da kyau kanka ji tsoro domin rashin lahiya a shi ne amfani ga mutane to menene abubuwan da ke nuna mutum yana da hawan jini shine muke kira sign and symptoms me ne mutum ke ya gane yana da hawan jini domin me ana samun kurakurai da yawa kana da hawan jini sai ka je kemi ka ce wanda ke zaune cikin kemi ina ina da wallahi ciwon kai ne ka je ɗauko paracetamol kawai zai maka ko kuma ya dripin ya baka maganin malaria ka tafi alhali ba malaria nan ba kai sai ka ji ciwon kan nan da ƙarin aikin paracetamol ya ƙare ciwon kai ya dawo kuma ka sake komawa ne ina ba ta kun gane sannan wurin nan ina ba masu kemis shawara yin akwai masu aiki kemis shi kokari su masu su kai wannan stigmamanometer tun da ba ta da tsada kwato maka da ciwon kai tsaya biyu na uku sai ka tuka hannunka kai wani ma da ya zo da ciwon kai ka gwada shi domin me ciwon kai shine a kayan na farko wanda a nuna mutu yana da hawan jini na biyu in kana kwance sai ka ji zuciyarka tana bugawa in ka aza kunnen ka ga filo ka daɗe haka sai ka ji dip dip dip dip dip kana ji to yana da kyau ka je ka duba domin ne a duba ko mutum yana da hawan jini sannan na uku za ka ji mutum in yana hawan yana takawa kamar zuwa sama gidan sama haka ko kuma yana tsaye a sai ya saurin gajiya wannan shi yana da matsala domin wannan ana kiran shi pulmonary hypertension shi ke sa mutum ya ji ya saurin gajiya kuma irin shi ne ke sa nan da nan zuciyar mutum ta kumbura ina fa ina ah, in kun lura mutum yana yana motsa jiki irin ɗauka abubuwa masu nauyi da sauransu za ku ga duk abin ganin sun zama sun sun girma to haka zuciya take domin in tana ta aikin ne da yawa ya da daidai ta kumbura mu in ta rige na dama sai a samu wannan matsala ta haka kai sannan to ke kawo haka kai akwai abubuwa da yawa kamar malam kahin da gaba ɗane na a malam mahmud na ku ji mamaki na ke kare da kane na malam mahmud sai ya yi magana kamar ya san da zai yi magana a kai akan ne abin da muke ci yau da kullum domin ne wani lokaci abin da muke ci sai ya ja muna hasashen shi mun yakan ne domin ne turawa sun ce your food is your medicine and your medicine is your food duka ce abincinka maganinka ne sannan kuma maganinka ya zama abincinka to ta yaya sai yau a ce yau kamar yanzu sallah ba ta wuce sai mutum ya zo ya tace nama mai maiko akwai wanda ke son nama sai maiko ina fatan kun gane to wannan maiko da kake ci in mutum ya daɗe ya ci gaba da shi ne sai ya ne sai maiko na ya laɗe cikin hanyoyi na jini na shi in ya laɗe cikin hanyoyin jini shi zuwa gaba waɗannan hanyoyin jini sai su rage girma in su rage girma sai jin sai sai a zuciya ta yi aiki da ƙarfi kahin jini ya buge kamar hanyar ruwa ne in suna suna lokacin da ake kako muna ruwa daga water board in sun yi da ti wannan da ti ruwa da ke a jan ruwan nan za a ga har five ya rage girma injin min da ke turo shi can sai ya yi aiki da ƙarfi kayan ruwa su iso nan bayan kwana biyu sai injin min na ya lalace so shi wannan abubuwa da muke fi suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana hafatar sannan na biyu an ka ce lifestyle yadda kake ta da rayuwarka mutane da yawa iya gama mutu abinci mu kwanta kuna ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ka ci abinci kada ka kwanta sai dai ka yi sai ka yi tafiya ko at least ta ko cikin ko ko ko dai malamai ka yi shiga hudu sai ka yi tafiya at least ni yaka gaya mana yana nuna mana cewa ke nan da ka ci abinci kada kwanta sai ka motsa jiki domin ne domin gudun waɗannan matsaloli da ke faruwa a gani ka ina fata kun gane saboda haka in mutum ya ci abinci ba da ya ci abinci yake kwance shi ba a a motsa shi sannan ne sannan ya san irin abin da zai ci sannan bayan ki sai aka ce ne motsa jiki exercise ya kamata a ce mu kokari mu rinka motsa jiki ko duwuce muna motsa jiki muna abin nan eh, in ka in kun lura ni zan gaya muku personally ƙarfi patient ina duk mata ne sai na samu mata kamar guda shidda bakwai kayan in samu nan guda me ka wannan matsala domin matan mu ba su mai jiki iyakar su suna cikin gida su dafa abinci da sun dafa abinci su kwanta su kwana da sun ta iyakar su shara ko wanki da sauransu ba a wani motsa jiki kuma abin da aka ce man mutum aka ce ya yi kowane dabba ya daba da ya samu ya yi kowane dabba tahiya a duniya ƙasa to kuma tahiya ce ta zama best of exercise ya ta zama abin motsa jiki wanda ya yi kowane amfani zuwa ga mutum to yana ya kamata a ce mutum akalla ya yi tahiya ta minti ashirin da biyar kullum ya isa ya kuma zama motsa jiki zuwa gare shi to abin da ne mu kuma ina ba da shawara kan ko da cikin gidaje ne ko kuma in suna iya eh, zuwa ikisa ta musulunci su hito su motsa jikinsu su yi tahiya da sauransu su motsa jiki yana da amfani bayan wannan to meye ne illa ta hafatai hafatai yana da illoli da yawa ga illa ta farko ita ce suwa ko kuma ka haifin yi wurin nan to ya ne measurement na a bakai su haka ce abinda na blood pressure yanzu ta mutum wata bugun hawan jini na mutum an ce ɗari da ashirin duka tamanin zuwa yanzu har an ƙara an ce ɗari da ashirin ɗari da ashirin tamanin zuwa ɗari da arba'in bisa tamanin ina za ta an gane yawa sannan maganar cin abinci akwai da yawa cikinmu nan wanda yanzu an ba shi abinci ya da jirgin ya ƙara akwai wanda ya an kama shayi su ya ɗauki shiga wani kuma ya fara sa shiga sai kaji tsoro kuma ina son ku sani zaƙi da gishiri da tsami da wani abu wanda bai daɗi da muke ji ga cikinmu iyakar ta sama harkar nadi da ka haɗe shi ba ka jin zaƙi cikin jini ko ana ji ba ka jin zikiri ko yaji ko wani abu cikin jiki sai dai yaji ko ji in ya tsaye da maka illa ina fatan kun gane to bayan ki mai magana normal blood pressure abin da bugun jini a wani na warko to me ne illa na hauri illa ta farko shi ne wani wata rashin lahiya da muke kira turaf. wasu kuma suna kiran shi cerebrovascular accident mu kuma da hausa muna kiran shi mutuwar gaba ta jiki sai ka gaba mutum yana zaune rana guda ɗaya sai a ce ba ai wallahi ya tashi ɗaya da dare matsali kuma wannan rashin lahi ta so gaskiya tana faruwa da dare sai a ce ya tashi ɗaya da yin tsari ɗaya faɗi kuma daga nan sai aka gaba ke ya juye hannu shi da ƙawar shi ba su aiki to ya kamata mu kula domin me in babu hypertension to babu sugar in babu hypertension babu heart failure akwai wata rashin laya da kuma na me na yi maka magana zuciya in ta fara bugun kan gari zai tsaya to bari in komo ga strong wannan rashin laya ta mutuwar gaba jiki da wuce gari ana iya samu samu kanka da wuri idan mutum ya sai da wuri ya nemi taimako na asibiti amma a mutum ya daɗe bai zo asibiti farko sai samu matsala don sai an daɗe ana ta buga to ya ne mutum ke yi ya gane yana da stroke ya mutum zai gane yana da stroke yadda mutum zai ganewa shine zai ji yana jin kamar yana ƙasa-ƙasa ga akan hannu a ya ya hannu a sai yana jin ƙasa ƙasa bayan wannan sai ji bai jin ƙarfi ga jike shi kamar jike shi yana mutuwa mutuwa jiki sosai sannan ne in ya miƙe wani su sama guda biyu ya juya haka to je yanzu zai samu matsala sai ya ga yayi ƙasa shi yasa za ku ga in akwai wanda taɓa zuwa wuri na za ku ga ina ce mutum ya yi haka ya rike to za a ga jihar guda ya kasa to jihar nan za a tsammanin shi na adda matsala ko kuma kina din da matsala sannan me na biyu kuma sai a ga bakin mutum yana jiyo je ya gula wannan kuma ana kiran shi kai shi fasu in bakin mutum ya fara jiyowa to an an akwai a akwai nuni na cewa zai samu wannan rashin lahiya da ake kira stroke sannan ne sai mutuwar sashe na jiki mutum kawai ji bai jin ta a gehen jikin shi ya ji bai iya magana kamar yadda muke magana nan sai ga ga da yana magana amma sai ji har sai ya sauka bisa ga abin da bai iya magana ga shi to shi ne wannan rashin lahiya ake kiran ta so akwai abubuwa da yawa waɗanda ake amfani da su waɗanda mai in mutum ya samu wannan rashin lahiya ta stroke waɗanda ake amfani da su domin me domin ƙarfi da su ta dawo kuma akwai maganina da ake ba su to ina fatan mutane za a yi ƙoƙari a kula da waɗannan abubuwa a sannan ina zuwa in tambaya da Allah akwai ma'aikacin asibiti na wanda zai kusan mana blood pressure na mutum a to bismillah ko tambaya na to bari in ko tun daga farko lokacin babban mu annabi adam alaihi salam me ya abin yi bismillah azza wa mu eh yana cin nama masli a eh, itace ne abin abinci ka duba inda muke da laifi mu mutane duk wani abu wanda yake ba ya itace ba ko ba ganye ba in mun ka sarrafa shi zai ba matsala da jiki misali yau aka baka nama ɗanye ɗanyen nama an gaje ka gara shi bai ciwa gare ka ina ba ta ka gane to kuma sai mutum da Allah ya rasa ba sai su ya nama sai ya zo ya ya gyara haka gidan ya samu gidan ne to kuma za ka gani in ka je asibiti za a yi ta baka shawara a cikin rubutun nama ko ba wanda ba ce ba wanda ba ba ta ba shawara ba wurin garba a rasa wanda ba ba shawara mai cewa ya lokacin nama har dai jan nama ya ce ya ce gaba da jan nama ka gani yau ka ɗauko akuya ka ba ta nama za ta ci ka taɓa gani akuya makauniya ta ce ta ci ba ta gani <laughs> kare ba an ka ba shi haƙi shi kuma yana ci to kaga shi dai nuna yana da wari kaga bai cin haji akwai wani musulma mu kuma mu haji musulma mu ci ɗaya itace sannan in ka lura ya ce akwai ya itacen da za a cewa sai ka je kayi mai wani wani kusan mafi ka hita ci ina ba ka gani na ya yi nisa a wani ok ba a ji zuzu kuna ji na yanzu so na na so ina fatan mutane sun gane so eh, abinci mai kyau zuwa ga jikin mutum ne ɗayan itace da ne da vegetable shi ne abinci wanda ya kyau gare ka za a ga mutane in suna cin wa'annan abinci za a ga ba su da matsala domin ne ɗayan itace shi ne abinci ina fatan sun gane so sai mu yi magana akan ne akan heart failure domin me hypertension da kuke gani suna tare da wannan rashin lahiya wadda ake kira heart failure to ta yaya hypertension ke kawo heart failure wanda duke da hypertension a ke ina wanda nke ma'aikata su asibiti zai auna ya dan ware gwada mu mutane ga aiki da suke sai da waya wannan ta ta wanda kaka yana da annoban gwamnati sai ka rubuto mun sai a ba shi shawara biro to muna magana ne a kan heart failure ko kuma ne matsala ta zuciya to me ya za a yi a ce hypertension ya kawo heart failure na hala ba ku labari domin ne in zuciya kama a ce hanya ta jini ta rage girma sannan sai ta yi aiki da yawa kahin me kayan jini ya bi cikinta to sai ta ƙara girma kuma tana yi ƙarin girman nan zuwa gaba sai ta gaji ta tsaya sai a ce mun kwanta da shi ba mu tashi ina fata sun gane to yana da kyau mutum ya kokari da ya samu hypertension ko kuma ya warke irin waɗannan abubuwa da na faɗa muku kamar ɗazu na cewa in kana kwance ka aza kunnanka ga filo sai ka fara yana fal fal fal kana ji da kanka kana ji to ya kamata ne kai kokari ka je ka nemi a ganin likta domin ne domin a rubuta maka magani domin kan mutum ya samu wannan rashin laya ta heart failure to na biyu shine ce muku ana samun wata matsala da ake kira kidney failure ciwon koda rashin laya a potential tana haifar da wannan rashin laya ta ciwon koda ina fata sun gane domin me domin duk waɗannan abubuwa da sinadarori da yake na da sauransu sai kuma ne ka oda yake bi ta hanyar shi ta hanyar fitsari to kuma in abin ya yi yawa za ku ga mutum mai shi nan da nan ya ce bayan gida ya yi tsari nan da nan shi ma yana zuwa ya yi tsari domin ya gan matsala wannan to sai me shi ma sai kidney din shi ya samu matsala sai ya samu wannan hakoba wai ah, renal failure ake kiran shi matsala ta kona to ya kamata a ce me mutum shi ma ya kokari in yana da wannan hawan jini ya kokari ya je ya nemi likita ya ga likitan shi sannan me bayan wannan akwai abu guda da ke kawo muna rashin lahiya ta kona wanda kuma mu ba mu sani ba shine karin tsari yi tsari maza mu maza mun yi komi ɗaya da tsari cikin jikinmu mu zamanmu domin da kila ko muna karatu ko kuma muna wani abu mu iya tsayi ne to akwai wani abu da ake kira backflow backflow shi ne sai tsari ya dawo in ya dawo ya shiga cikin wannan oda da ke tashi sannan kuma ba abin da ya zama matsala ga koda kamar shi hitsarin nan da take takewa ya yi komi mai zama matsala zuwa gare ta to ya kamata a ce mai mutum in kana zaune ka jin tsari kada ka yi zaman ka ce ba ka tashi sai sai ba ka yi tsari to lokacin da gana ma kai kokari ka yi shi don in kana yin shi to za ka samu sauki domin shi yasa za ka tura ko kuma um, a masu kimiyya suka ce mutane su rinka kokari su rage shan ruwa da yawa da dare domin wani lokaci mutane sai su kasa tashi da dare zai yi tsari to na uku ne matsala na kwakwalwa wanda ke zama a wanda ke da hypertension ko bai sai nemi a taimaka mishi ba bai yi kuma ya ga likita ba to za a ga wani lokaci zai iya samun wannan matsala da ake kira cba domin mai kanmu da gani keke da hanyoyi na jini akwai wani abu da ake kira circulation cycle of willis a cikin wasu jijiyoyi ne guda hudu suka zo suka haɗu daidai tsakiyar kanmu to cikin jijiyoyin nan na jini sai guda ta yi fatta wasu da ta yi fatta wasu wallahi matsala ta hau sai ga in ta gehen dama ce ta mace ta haɗi jiha hagu da aiki da mutum kuma bakin shi sai ya ja zuwa jiha hagu in kuma ta gehen hagu ta mace to gehen dama ne haka allah ya abinci sai ga yanda ba shi kuma sai a samu wannan matsala to ya kamata a ce ne mu yi kokari mu rinka zuwa mu nemi taimako ko kuma mu dubi a mu nemi taimako daga likitoci a duba mu kamar idan ce ya kamata a ce kowa ya rinka zuwa ba lokaci lokaci ana rinka auna shi ana duba shi domin me domin a san yaya jikin ce a lokacin domin me in ka ce ba za ka yi ba to za a yi lokacin da kila rikin lahiya za ta fitowa da jikinka ta yi nisa mutum ya yi nisa wallahi mutane da yawa suna tuhumin neman taimako ko da zan duba zai ce to gaskiya rikin lahiya su kan kari na ya fito dai a yi gaba domin me mutum ya ki zuwa kuma yana jin tsoro kuma rikin lahiya gara kuke gani suna faruwa ga kowa babba yaro tsoho kowa yana ya samunta ina fatan kun gane to shi waɗannan su ne matsaloli na hypertension da ke addaban mutane matsalolin da ke addaban mutane domin rashin lahiya ta hypertension ina tsammanin kamar na exhaustion ɗin abin da aka yi rai bitumin ga wasu na ba na'am gyara na hankalin gemu na cewa bai yi magana akan tunani ba to ba Allahu Allah barakallah rashin lahiya ta hawan jini gaskiya ta jibanci akwai rashin lahiya na da ke zuwa saboda yawan tunani mutum ya zo ko da yana tunani duk zuciya shi tana bugu pat pat fat-fat da sauransu kuma yawan tunani yana kawo wannan rashin lahiya gaskiya ta haifar shi kwarai tana ɗaya daga cikin abu sannan rashin hutu shi ma ya zama ko da yake ba ka gada lokaci kamar alaran mai yanzu ya zama kullum sai ya ce sai ya saukar da ƙorani kullum kullum kullum to akwai lokacin da zai ji kula muka kai ne in ya ji hulɗar da yanzu yana sosawa yana sosa kai ne hulɗar da ba babu ta amma tsiga ta nan ta kai hilikai wanda ya nuna cewa me kwakwalwa ta nuna ta samu wani abu da ake kira brain fat gajiya na kwakwalwa kwakwalwa ta gaji amma kai gaji sai ka yi a ce sai ka sananta kuma za ka ga usually masu irin waɗannan matsatsi din za ka ga da sun kare suna gama karatu sun aje kuma abin da ya gaji da kayan domin me domin ba su bari kwakwalwa ta huta ina fata an gane da wani to su wayannan abubuwa su ma suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan sannan na kamar mu uwaye ina son in ba mu shawara shawara na cewa ne na kamar yaro ko ɗa ko ɗiya kai ƙoƙari ka gyara shi kai ƙoƙarin ka kai ƙoƙari kai ƙoƙari kuma ka yi duk abin da ubangiji Allah yake kai mai amma ya ƙi gyaruwa sai kuma ka zo kai kuma ka kasa kwana kana ta tunani kullum kana cikin damuwa da ayi magana ɗana wafta ake ai ya samu storm ina ta kun gane ba ka iya gyara wanda Allah zai gyara to da me za ka yi kai dai ka tsaya daidai inda Allah ya aje ka inda kai mai kuma haƙoƙi na ubangiji suka ce kai mishi sannan ka bar shi in ya gyaru walillahi alhamd in bai gyaru ba to kai ka kashe kanka ina ba ta fi hali wakin kan mai الله eh. to akwai wannan age ko shekaru su ma suna ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa akwai inda an kai class 5 ɗin wannan magana age ya wado ana kiran shi secondary hypertension abinda hypertension da ya zo don mi don wata matsala ina ba ta ta gane to matsala ita ce ta aiki shi yadda aka ce ne in ka kai wani wani mizani na shekaru to akwai abubuwan da an ka ba ka shara a kai na ɗaya an kawo ma abinci kakka je sai ka ɗari shi ka ƙara ina ba ta sun gane domin me gishiri da yawa ga jikinmu yana haifar da hypertension domin ƙoƙari me mu bar cin gishiri ko kuma mu rage cin gishiri ba wai cewa aka kakkace gishiri ba gaba ɗaya domin me akwai satan ah, akwai mizanin gishiri da daidai akwai da jikinta in babu shi wala ba ka kai ta da kai a gaba ka ba babu gishiri akalla ana son mutum ya samu 1 gram an ka ce na gishiri ga jikin shi kenan kamar cokali abin karamin cokali ga jikinka kullum kana cikin kana ba ƙarin amma ka zo kai ta ci kai ta cin gishiri a sa magani a sa gamu in ka zo kuma ka ƙara ka ja ba kanka matsala to ya kamata mu kokari in mutum ya kai shekara arba'in zuwa sama ko bai kai wannan lokaci ba don bai kare kanshi daga samun fitan shi ya kokari ya bar cin gishiri ko ya rage cin gishiri ga al'amarin shi domin mai kai samu matsala ina fata kun gani ba gishiri ba har shuga ba da ake gani in ka kai wasu bizani na shekaru yana ana son ka rage cin ka rage shan kuma ka rage domin me na gaya muku zaki da gishiri da ɗaki da wani abu ya ka shiga nan arzi abin da duka wuce ma ka ji to me a amfanin ka zo me a amfanin ka zo ka ce sai ka ci gishiri da yawa wanda ya ka shiga baki kuma yadda ka koya ma kwakwalwarka ina fata kun gane yadda ka koya ma kwakwalwarka cin gishiri haka kwakwalwarka za ta ɗauka in ka koya mata ta ci gishiri ɗan kaɗan ba ruwanta zuwa gaba za ta saba sai a ga in kasa da yawan maya maya in ka koya mata shan shuga cokali guda ɗan ƙaramin cokali da kof na shayi ka sha za a ga ɗan da duk kasa cokali biyu ga shayin ka za a ga ta kwakwalwar ka za su yayi yawa ina ba ta kun gane ba sai ka zo ka yi ta zubawa ba don sai ka ji abu ya karfe cikin bakin ka ba haka ba ne ai kokari a rage shan gishiri kuma a rage shan shuga kamar da abin musulman ba shi Allah ana gado hypertension hypertension da kike gani in uba yana da hypertension uwa ba ta da an ce ɗa yana da 50% possibility ya samu hypertension yana da hamsin bisa ɗari possibility saboda haka ka shirya ina ba ta kun gane sannan in uba da uwa suna da 100% possibility ɗari bisa ɗari ana mutum yana ya samun hypertension so ya kamata a ce in ka sani in akwai mai hypertension cikin uwayenka kai kuma tun yanzu kai kokari ka fara yin abubuwan da za su ne za su kare ka daga samun wannan matsala ta hypertension ina ba ta kun gani me ne matsaloli ya za ka kare kanka da hypertension shine mai barin ka abinci mai maiko kamar da na faɗi ko motsa jiki ko da yaushe rage cin gishiri ko kuma rage dai rage cin gishiri rage shan suga da sauransu kuma ya kamata a ce ne a ce mu rinka motsa jiki ko da yaushe ina fatan sunna ne eh motsa na sannan kuma kada ki an ce in ka ci abinci ka rinka tashi a tsili sai ka yi tahiya kafin ka kwanta domin ne yana kawo matsala sannan cin abinci ka ci abu mai mai ka sha ruwan sanyi su ma duk suna ya kawo ma wa'annan matsala na a potential shi wannan ma na ya kawo a gaskiya don mu kokari mu bar cin abinci da mun ci abinci sai kuma mu ɗebi ruwan sanyi mu sa da sauransu kayan jikin mu ya in wani shi mun dakkar da abin da mun ci da ruwan sanyi ina fata sun gane na'am na'am ruwa da bai ruwan da ba su da sanyi an ce lukuwan wata ruwan da bai da sanyi bai da zahi ina ba ta ka gani sannan kuma ina ganin sunna ne go don kada ka ci abinci ma kana shan ruwa sai ka ba ka ba sai ka gama shan ruwa to ina ba ta kun gane saboda haka mun kokari ne yawa na yes ƙwarai ana kamar na yi magana wannan ko da ji zuciya kana buga fab fab fab in ka aza kunnen ka ko ka daɗe haka ka ji kana jin bugun zuciyarka ka ji rabin kanka yana ciwo ko kuma ka ji kai yana ciwo in ka yi haka ka ji kamar idanuwan ka za su faɗuwa kana jin bugun zuciya duk waɗannan suna ɗaya da kuma ka ji baka da ƙarfi weakness ka ji jikinka bai da ƙarfi da sauransu duk suna cikin sign na wannan rashin lahiya ta hawan jini in kana son kai magana kamar da kana magana ka lahiya lau kuma da nake amma kuma sai ka zo da baya in kana magana kana jin nauyin bakin ka ko ka ji ba ta hita sai ka je ka duba a duba ka domin yana ɗaya daga cikin wanda ya nuna hawan jinin ma ya yawa kuma yana ɗan ya gefa ka cikin wata rashin lahiya da ake kira da so ina ba ta cikin lahiya Yeah. Hmm. wani lokaci ba matsala ba ne ana kiran shi spasm wani lokaci eh, ka na ka an san wani abu ina son in gaya maka da cewa allah da yi mu. sai kuma ya ba jiki iko na warkar da kai kamar yanzu kana zaune ka yanke da wuka ko baka samu komi ba bayan kwana biyu kana warke ga shi nan ka gani ko to duk irin waɗannan abubuwa da ke gani jiki ne ke respond ka ka ansawa ga wasu abubuwa waɗanda kuma kila yana gyara kanki amma in abin ya ci gaba har ya kai yana rike ka kana samun rashin lafiya kana samun ciwo ko kuma ya to kuma yana rike ka kwarai da gaske to ya kamata mai ka asibiti ta faɗa ma likita amma in dai dan ɗaya motsi ne haka kaka kaka ai kuna ganin mun yanke raguna ko ko mu special ya yi yawa ga a yanke sa za a ga wani jihi yana yi haka ba zin kenan kuma ba wani abu ne wannan normal response ne ko a majiriya tana da matsala majiriya duk kuka ga an ka samu majiriya to an danne wata abin ga na eh, an danne wata jijiya wadda kana ganin wani lokaci sai kama ta yi a kamar takalmin ka don ba baka iya ta yi to haka dole akwai abin da ya jawo da to ne a daidai ai kokari a gane ki me ne ya jawo wannan matsala da jijiya bismillah wa alaikum na ina jin ka wanda an akwai illa in ya yi kasa kwarai amma in bai kasa kwarai ba ba illa a illa ya kasa kwarai da yanzu na yana ka gani kamar nawa suke ce maka na yanzu ba zai wuce is eh, optimal yanzu abin da wasu abin optimal ya yi ba optimal ya yi daidai ba matsala amma in ya wuce haka nan ne har da matsala don ba ka ita ya juwa za ta kama ina fatan ka gane kakka da mutan ka domin ne za a ga mutane wani lokaci in suna da rashin laya a kasan shi an kace za a auna su sai ka ji suna ji tsoro wani ma ya an ce ta asibiti za a auna shi ma lokacin ma za ka yi sama babu wani abin da za ga abin damuwa da yin ne domin akwai magani akwai magani na kula da mutum in ya samu wannan matsala to me ya ka ji ma tsoro sannan me me mutane me yasa mutane ke jin tsoro don a auna su ko kuma su je asibiti to me yasa mutane ke jin tsoro don an ce za a auna ka a duba a gano rikin lahiya da aga jikinka kuma ka san da Allah ya maganin ka ina ba ta sun yani bismillah yes bare in an da ka suna magiriya sai ka sai don a duba a ga me ne ke kawo magiriyar domin me an auna ka yanzu nawa an ka samu wani kotu ya ce to gaje ka abu duba da Allah laya da wake insha Allah ba ka da wani matsala to bai kamata ka damu ba in dai ka samu wannan magiriyar ka rinka motsa jiki ba ka motsa jikinka kada yanzu zai kada aikin gona sai ka rinka aikin zai da yadda haka ne ya rinka yin exercise ya rinka kullum da asuba da ta motsa jikinsa da sauran likitan shaƙin da aka yi na zamani yana da kwanakiyar da hawa jini gogo ne da aka yi na zamani gaskiya da gaya muku Assalamu alaikum. Bari ba da aka A to a bar abun ga a bar tun da abun ya zama matsala. da ya sanu sanu kowa wani ana wani eh da tijawa a daidai a yi masu su an matsalan mu wanda ke wuce shekara arba'in da ka auna shekara arba'in yan yara yara ne tsali <coughs> Huh? bari in ansa da abin bari in ansa abin gaita ki assalamu alaikum akwai wani wata matsala da ta shigo mana yanzu matsala ta take wani ya ce iya yi take ya yi gani ko ba haka bane da yawa wasu suna cewa sun yi gani wasu suna cewa don yi jin karfin jiki to gaskiya ni bai wata biyu da gwada taken nan ba sai jiki na ni ni zama ma ya ina fatan kun gane sannan ina son ku sani ba don Allah ya yi muna cewa jikinmu suna iya warkar da kansu ba da duk mai shaƙi ba na in yi wata uku yana shaƙi sai an koyi kwashe shi a ciki a kan a kan dalili shi ne ina son in fara daga kusurwa hancin ga guda biyu haka nan take ba akwai gashi cikin ta ba bayan gashi ba ta tara wasu ruwa wanda in ka hato kana ganin majina ta hito in kai haƙe ba in kai shaƙe ba ka ganin ta hato abu na ya dawo eh to misa an kai su domin me domin su tace waɗannan abubuwa na ƙwayoyin eh, cutar nan da ke cikin jikinka sannan zan gaya maka ka je ka san bayan mutum ka ja mutanen da ake kawowa domin shaƙen nan ya mutu yawa cikin sunyansu domin fiye bai kamata a ce wani abu ya shiga cikin shi babban da iska shi yasa ubangiji da yi mu ubangiji da yi mu sai me sai ya yi muna wannan gashi sannan ya yi muna wa'ansu abubuwa da muka kira mucous membrane ko mucous line wa'anda ke sakar da wasu ruwa da wani datti ya shiga sai su rike shi sai su hana mai zuwa wucewa ko kuma ko ya wuce tsaya nan sai ka ji wani makashi kai tari sai ka turo haka sai ka jahido za ka in ka shiga cikin kura za ka gani kuran nan to yanzu sai ka cika shaƙe kai wani tsoro da shi ka ja ya sai ya shige akwai wani abu da muke kira solidification of love na cewa duhunka sai ya ƙarfi sai ruhunka ruhu sai huhun mutum sai ya kumbura sai ya kai ya zama bai ɗauka iska duk wanda ka shaƙe za a ga bai kai sai iska ya kika huhu ne fam da iska ya rike shi ya dace sai a saki domin me babu iska na enough cikin huhun nan domin shaƙar na ya kama mai illa in yana yi shaƙe ai abin da kake nake son ka gane shine in ka fara kaɗan kaɗan to gobe wannan bayan sometime za a ga kan kaɗan ɗin nan bai baka effect ɗin da haka sai ka ƙara sai da za a ga wasu an ce har biro yanzu ka bucewa su sa su ja gashi da biro ka duba bala'i ka duba matsala biro sai da kan biro su sa hanci su ja bismillah ƙwarai kuwa ga modern medicine yanzu na yanzu an nuna sai dai ka ci gaba da shan magani ko da wasu kana shan magani kana shan magani ana rage yawan maganin haka karshe ya zama under control amma yanzu an samu a complementary medicine yanzu a suka hito sun nuna suna da maganin da aka ba su a warke hawan jini kuma gaskiya ana yi shi amma gefen da nake yanzu na complementary medicine yanzu haka last week na yi tafiya na ta yi ayimba na je kogi university ayimba an samu wani bawan allah da ya kirkiro wasu ci wallahi bai kai makarantar boko ba kuma shi cewa ya cikin ƙura'ani ma ya ga abin nan haka allah ba shi koya ya samu wani cif wanda in ka sa shi ga wuyanka za a ga tana kallo wannan effect na radiation na hankali da sauransu zai kai gare ka in ka tashi an ka sa ma hantar da jikinka an ka ja sai ka yi kasa amma in an ka sa ma shi kuma ka sa da jikinka an ka rike ka sai ka tsaya domin mi don Allah ya ba shi iko na sani tunda Allah ke ba da iko shi sani na yadda zai sa wannan abu in ka tashi ga jikinka sai ya kare waɗannan duk radiations ɗin da muke kuna kallo yanzu domin 'yan kuɗin da aka ba mu sai mutum ya yarda a sa mai ta eh, ta harshe mark na mpn ko menene gidan shi ba bai san amount of radiation da ke samu ga jikin shi ba zuwa gaba sai samu matsala kanta ko wani abu to shi yasa Allah ba shi iko shi kuma yi wannan chip chip ne tare da in collaboration da University of uh, uh, Ilori suka hidda wannan abu yace wallahi da shi da kai kike faɗa ba yace cikin Qur'ani ya gane wannan al'amari na'am na ma auren magi sojiyar sojiyar ne ko? eh kaga shi ma yana da matsala ya kamata ne na gaya muku daɗin abu ya kashe ga baki ne da ya wuce bakin nan ne eh, babu ko ba haka ba to me amfani ka ce ke kasa an samu hawarin maji an samu menene ai ne don ɗaya ka ji ga bakin ka kuma da ka haɗe babu su ina ba ta kun gane kakanninmu da sauran uwayenmu in kun lura ba su ka saurin tsuwa kamar da muka saurin zuwa domin mai don ba su ce irin su ko ba haka ba ne na sai haka mutum yana shekara saba'in da wani abu ya kai gona ya domin kuwa ta ba da duniya ne na tsare eh bismillah me daki akwai yadda yake da matsala akwai kuma yadda bai da matsala ko ni ka san eh, bature yake too much of everything is bad ko ko zaki ka sha da yawa yana da illa gare ka balle daki ina ba ta sun gane amma daki akwai daidai milligram din da aka sha bai kawo shi kai na yanzu gaskiya wanda bai da illa gare ka ba wai kowane daki bane yanzu kamar a ce ka sha ka sha ah, itacen maɗaki ko eh me yasa an kace matsalolin maganin mu na hausa matsalolin su rashin dosage ko sai a ce ka ɗebo ka ɗebo ko ka kashe ka sha irin shi da sahi ka sha da rana ka sha da ka kayan can in kai tsari ma zai ka fara jawar madaki ina ba ta ku gani to amma kuma me inda zai ci ake kamar yadda mizani sai da illa ga ka ina ba ta ka gani daki bai da illa in ka shi daidai duk wanda ke da ciwon hanta za a ga maganin da za a baki na wanda ke tiritin ciwon hantar na inda zai za ka shiga hantar da bai haɗu don ɗakin amma kuma mai hantar ya ɗaki yana taɓa hanta ko ba haka ba to komi yana da daidai ne ya ina zuwa ga ƙara na yadda zai magana ba ba shi ciwon hawan jini da ciwon suga diabetic mellitus ba su da alaƙa gaskiya domin wanga shi akwai wani abu da muke kira islet of langahan na pancreas shi ne wasu abubuwa da ke kawo wani sinadari da ke narkar da suga in kasha shi sai su bar aiki sai a samu wannan rashin lafiya shi kuma cewa har jini kaga abin da ke kawo shi ko na ruwan na hanyoyin abin da bai da alaƙa gaskiya bayan tsammanin suna da alaƙa ba ya akwai kuma mai ƙarin bayani akan wannan ya taimaka bismillah ruwan suna yana kawo hanjini a bai kawo hanjini amma bai da kyau yawan shan ruwan sanyi ni zai sa kai ta ruwan sanyi hmm? yana ganin ga al'ada ba hauke ɗaya ya karar karar babu babu babu wani yari daga kake gani ko wata abin nan da ke cikin kankara sai mu wanda bai da amfani gare mu mun kokarin mu bari na eh in ta yi kawo yana zahi sai a ta yi a duba akwai abubuwan da ke kawo zahin kawo hafitar yana kawo zahin zahin kawo hafitar shi ga hawan jini yana kawowa da um, ciwon suga yana kawowa shi yasa za ga mutum ma idan ya kai wurin mutum ke bayan ma auna tun da wanda kaga bai daura au wancan ko sai an tai lab mun mun rubuta ma ka tai ai ma awon au mu gani ko kana da ciwon suga in akwai shi sai a kai a ba mutum magani wa alaikum salam zahin jiki za ka gani kamar na yi magana nake muku allah ya ba jikinmu iko na warkar da kan shi ya samu rashin laha akwai rashin lahiyoyi da yawa da ke a cikin jikinmu wallahi ba mu sani har kuma jikinmu allah ya ba shi iko ya warkar da kai to zahin jiki yana ɗaya daga cikin a manuniya na cewa akwai wata rashin lahiya ta shigo jikinka ko kuma malaria ce ko typhoid ce ko kuma wata rashin lahiya wadda suke da nasaba da ƙwayoyin cuta so zai nuna kamar cikin jikinka ana yaƙi ne tsakanin garkuwar jikinka da me da kuma su ƙwayoyin cuta don haka jiki ya ɗau zahi can zuwa a jima sun gani jiki ya ba zahi can gaba in rashin lahiyar ta in ƙwayoyin cuta sun yi ƙarfin jikinka sai ka wani sai a asibiti sai a fara treatment na ga baya wani irin zahi kenan jikinka zai ɗauki zahi gaba ɗai eh to sai ka zo asibiti sai a auna a duba a gani ko ta kawai sai ko malaria ko wani rikin laya sai a baka magani bismillah malfina zai ga mutum banda banda wannan ya mu babu babu wani littafi da ya nuna haka nan gaskiya gaskiya babu littafin da yake ka wada malkina malkina ne ne da bi an kai malkina eh da dawa ko ko alkama eh to ka gani to babu wani abin da zai iya nuna amma akwai wasu extra da mutane za su yi umarni waɗanda ke iya ƙara musu yawan jiki yawan jini jikin da sauransu mutane sai yi bilibin ugu ugu ma yana ƙara yawan jini jiki ka haɗa da malkina so. ban da ilmi kwarai a kan shi gaskiya shan taba shan taba shan giya abin da yasa ni ne kan kuma bai kamata in magana shan giya waɗannan bai kamana a ce akwai musulmi mai shan giya ko a gaskiya ba zai ji kunyar magana shan giya wurin nan a nan don ina muku a don Allah shi kokari su bari bai da amfani ga su domin shan giya yana tare da in nake muku magana shan giya yanzu har lokacin ita a yi da amma yana da matsaloli yana bata hanta yana bata zuciya yana komi almost komi na jikin ka wala giya na bata shi sannan taba da kake gani ita ma wanda duka shan taba don Allah in ya hita yanzu ya ja ta sosai ya dauki wani takarda ya dada ba shi ya hura ya gani ni bai gani zai ga wani abu wanda yana ya ɗauko shi da hannu ne haka shi wannan abu da kake gani ta ake kira shi shi ne ake kwalta ta shi ne ake kwalta da shi bakin nan ka hula da kyau ka gani za ka ga shi ne domin amfanin ka ja wannan abu ka sa cikin huhunka in ka sa cikin huhunka zai bata har sinadarin da ke sa ka haihu yana bata shi sai za a ga mai mugun shan taba zuwa gaba sai haka wani lokaci kif ya bar haihuwa domin me domin ta yi mai illa ta lalata ina abubuwa domin zai sa ka sha me zai sa ka sha taba domin ta dawo maka wannan matsala ina fatan kun gane jiya da taba duk suna kawo wa'annan matsaloli na rashin lahiyoyi irin su hypertension har diabetes da duk sauran matsaloli na rashin lahiya sannan kuma yana suna bata wani abu da muke kira immune system na mutum zuciyar kai ta garkuwar jikinka suna rage karin garkuwar jiki to min zai sa ka sha suna rage wani abu da ake kira brain mass har dai masu ga wiwi ya eh, akwai shi akwai wani abu da muke kira brain mass nauyi na kwakwalwa to kana shan wiwi kana sha mutum yana sha aisha ya hayaki da sauransu sai kwakwalwa sai ta ɗan rage girma sai ka ga dal da ƙasa ka ruga da gudu ka ce maciji na hajjali wurin ko kuma mutum yana zaune baban shi ko wani naki yana a zaune sai zo ya bige ke sai ya ga aljanni ko wani abu eh kun ga an samu matsala sannan ina so muku wai magana akan abu guda domin me za ku duk wata rashin lahiya da ke samun mutane mutum ya samu stroke ake aljani na wata doguwa ta kuma na da sauransu muna samun wannan matsala a ki zuwa asibiti sai rashin lahiya ta kai inda ta kai sannan da mutum ya zo kace mai ai ka ji abin da ya faru shi kaza kaza na a tai sa sai kaza sai mutum ya ce eh ka gani akwai wanda aka kawo mun kwanakin baya sai da nake ma hawurin kamshe ta an ki kawo ta da wuri sai da rashin lahiyar na ta kai mata inda ta kai ta ci ta mun kawo da treatment tana samun lahiya a kila ɗarfe na wurin nan ban gani tana samun lahiya ta fara samun lahiya rashin lahiya sai ta yi mata kam shi ke mai domin ba a tuwo da wuri ba an ka nemi abu kuma ga lokaci da yayi Allah ya samu kai bismillah wa alaikum ban ji ba a'a hawan jini akwai firamare fitar a fitar ne wanda ke faruwa tun ga yaro tun kana karami don me don kila wani abu da ya faru da jikin yaro ina ba da ka samu ka gani a firamare a shi yana yan faruwa daga yaro tun daga mutum yana karami sai ya samu haifafin jikin sai ya da trikin har ya samu sauki haka da da kitu sama akwai ta yara ka gane juvenile haifafin shi ake kira da juvenile da da kitu shi ma ana yana a samu walaikun ana wani kuma shi ne nake ga muku kuma wani yayi wannan tambaya da azu nake ga modern medicine sun yarda cewa ba a warke hypertension sai dai ai magani amma akwai lokacin da za kai sai dai ka sha ɗa guda amma ga alternative medicine su kuma sun yarda ana warkewa domin su sun ce tun da Allah ya yi mutum kuma ya yi magani to dole akwai maganin da zai warkar da rashin lafiya rashin lahiya kamar hiv ne da an ka jima a warke yanzu ba a gani an ji an sa maganin ta ba an ji an sa maganin hafinin um, uh, hiv sai dai wada da isuwa wurin ba ko ngani na'am na'am three ta ba ka da Eh, to ina shuga yake ina shuga yake 3.6 wacce ba kana da shuga da 3.6 ba ka da shuga wacce ba kana da shuga to tambaye mai gida in awon ga ke ciwo sai ka dai a duba ka a gani me ne kama kawo ciwon kawa amma ba ki gaba zai ba dai shuga ne sai ka sai a duba me ne akwai wani abu da ake kira lack of vitamin B6 b6 in kana da shi kana ya samun zahin kawa wanda na yi magana zahin kawa ne ka gani to kana ya zai yi wannan lack of vitamin b6 ne in ba ka da shi ga jikinka sai wanda su ta zuwa su ta ciwo bai zahi su ta zahi sai a rinka baka su na abubuwa bismillah ba alaikum assalam ga yi ana auna o oh, gado to gado ka san abu ya ake a gadi a gadi arziki ga uwaye in sun rasu na ga ansa ai jini na daga jini na abun yana bi ta jinin uwaye ya gane saboda haka su uwaye suna transferring din wani abu jin ake kiran daga gare su zuwa 'ya'yansu daga wa'yansu zuwa nasu ina fata ka gane to haka dị kuma haka ba haka da wani sai naka ka gane su eh heredity ya gyara na, heredity shine gado na na taimako na farko a tabbatar da an bai shaƙe ba ina fata ka gane sannan komi a aje shi daidai ka a aje shi bisa ga inda inda adda stroke domin in ka ajiye shi da adda stroke din nan ko da wata hanya ta jini ta dace ko jijiya bai sani sannan in kuma ya zama babu jini ga hanyar nan yana iya samu matsala na wani abu da muke kira kanta ya samu matsala na cewa jini tun da jini bai isa wurin nan sai wata matsala ta samu wadda kuma an samu wata sabuwa to ya kamata a daidaita shi sannan mai ai kokari a kai shi kuma a yi sauri a kai shi asibiti domin ne medical emergency na wa alaikum eh mura yawan mura to yawan mura akwai wani abu da muke kira na yake kila kana da wani allergy ne kila akwai abin da in ka shaƙe shi sai ya kawo mura to kai kokari ka gane meye ne ke kawo ma yake kawo ma sannan banda shi kana ya zuwa asibiti a auna ka a duba a gani meye ne ke kama wannan mara sai a kirkin ne ina fata kun gani akwai hadari to kun ji an ce a kaɗai bismillah wa alaikum assalam bajji eh akwai alaka bacci da wahabadanci rashin bacci wanda suke da alaka da muslim rashin bacci za a ga yan zuwa gaba yan ci abu ya ci gaba an ka auna sai a ga eh, yana da hawan jini domin me akwai damuwa kowa na bacci kai ba ka bacci sai kai ta tunani da na kana ita da sauran su da matsalar na eh na me ka za yawan ruwa to sai mutum ya je ya duba ko yana da matsalar shiga ko kuma in ba haka ba kila kai ka koya ma kanka yawan shan ruwa domin me akwai wani abu da muke kira conditioning in ka koya ma kanka ka zama kana son shan ruwa ko da sai ka zama mai shan ruwa in dai babu wata rashin lafiya tare da su. sannan kuma shan ruwa yana da amfani ana son kowa akalla ka sha lita eh, lita hudu ko a rana akalla lita hudu galan guda in kana adal in dai babban mujahid ne a gawo ciwon kansa blood cancer leukemia haka kamar abin da ke kawo sauran rikin lahiyoyi haka shi ma saka tuhowa sai a samu wannan kanta ne ta leukemia ga kanta. zai kawo kansa abubuwa da yawa suna kawo kansa kuma wani lokaci ita suna zuwa don kanta yana yiwuwa ka samu wani abu ita wannan kanta sai inda da haka zuwa ɗaya suka su shiga ga cikin mutum kuma su kawo mai matsala ko da yake ba hurumi da muke magana kan shi bane olta olta in ya yi ma yawa cikin jiki kamar akwai wani abu da muke kira hydrochloric acid da muke abin ga to yana ya kawo in kana zama ka ci abinci ko kuma ba ka cin abinci kamar yadda ya kamata ko kuma kana cin abinci mai maiko ko kana cin abinci mai yaji ko kana cin abinci mai tsami da sauransu to yana ya kawo wannan domin ne in ka ci abinci wanda adda yaji ko wani abu ko mai maiko to in wannan asibitin ya taho babu ina abinci sai ya zo ya ja ma matsala sai ya karkare wannan abu na eh, mucosan 9 ake kira na shi zai kama wannan rashin lahiya ta ta olta ba dole ba ne ina yake ma fasen 50% zai yi ba za ka gada ba sannan kuma zai in kana abubuwan da ma zai kare ka ga hawan jini kana motsa jiki kana sauran abubuwa sai ga ba za ka samu ba insha Allah bismillah ina ganin shi ne zama na karshe ko eh. ustaz eh. na yawan hasala nan da na mutu ya hasala sai ya hasala so me ya kasa in ce ma yi? eh abin da daidai kai kokari kai makanka faɗa sai ka daina ka daina yawan hasala kai makanka magana domin ka akwai wani abu da muke kira impulsive reaction nan da nan mutum ya wuci to amma inda za ka je da kanka kana mun kanka magana kana mu kanka sai ka daina za a ka daina yawa a yawa haka eh? akwai yau an bai kashe